الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da sake خادوة يوم sha hudu ga watan jimada al'akira dubu daya da dari hudu da arba'in da uh, hudu bayan jiran za Allah sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa majina wanda kuma daidai da bakwai ga watan januwari dubu biyu da ishirin da uku za mu ci gaba da karatun tafsiri kama da muka saba muna cikin suratul bakara mun karanta daga farkon suna arzuwa aya ta biyar yau za mu tashi daga aya ta shida inda Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم حجاوة ولهم عذاب عظيم نعم kamar da muka fada a farkon sura mun yi bayani cewa wannan sura ta kaskasa mutane gida uku ta fara da muminai Allah sauka da ayoyi guda hudu ya siffanta mana muminai masu takawa bayan su kuma sai kuma da na ayoyi guda biyu da mala ya karanta mana yanzu nan su kuma suna magana ne akan kafirai bayan wannan za mu ga ayoyi kuma da za su zo wanda za su siffanta mana kashi na uku daga cikin mutane saboda aka kashi na biyu daga cikin mutane so ne kafirai Allah ce innal na kafa lalle waɗanda suka kafirta sawa'un alaihi daidai yake daya yake a su a ka yi masu gargadi an lam birhu ko baka masu gargadi ba yi yu'minu ba za su imani ba malamai suka ce wannan shine halin kafirai tun a zamanin da tun kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu ko cikin annawa da suka gabata kafiran da suka gabata haka suke cewa misali in ka dauka in ka koma suratul shuara a labarin annabi hu, tare da mutanen sa'adawa, adawa zaka ji inda Allah subhanahu wataala yana hakaito maganar su suna ce masa sawa'un alaina aw asta am lam takun min al-ghaibin aka suka ce masa suka ce daidai yake a kanmu ka yi wazi ko ba ka yi wazi ba duk daya ne a wa ka yi wazi ko ba ka da cikin masu wazi ba ba za mu yi imani ba to haka su ma kura kurashawa suka ce da manzo Allah ina ba ta mun gani to haka shi yasa Allah ko zai ce ce ma manzo Allah ka yi gargadi ko ba yi gargadi ba ba za su yi mani ba to sai dai kuma wannan ba zai zama to hujja ga mutum yace ba zai yi gargadi ga kafirai ba saboda ne Allah subhanahu wataala shi ya san wa zai karbi shari'a da kuma wanda ba zai shiri ba ina fata mun gane shi sa ko shi ma manzala da Allah ya saka masa waɗannan ayoyin Allah ya ce masa ya isar da sako ko ba kuma ne yaushe za mu iya gane wane ne zai fada karkashin wannan ayan lokacin da mutu ya mutu idan kafin ya ci gaba da rayuwarsa ana masa gargadi bai karba har ya mutu wannan sai mu tabbatar da cewa eh, yana karkashin wannan ayan kawawa ai masa gargadi ba masa gargadi ba ba zai imani ba amma kafin ya mutu ba sani ba me yiwa ya karbi shirya. me yiwa Allah ya shirya da shi ko da an me Allah ya shirya da shi tunda shari'a yana hannu Allah ne saboda haka za mu cika da isa da sakon Allah ga mutane waɗannan ba za su yi imani ba waɗanda Allah subhanahu wataala ya sanar cikin ilimin sa cewa za su yi imani ba me yasa ba su yi imani ba Allah ce khatama Allahu ala qulubihim Allah subhanahu wataala ya toshe zukatansu wa ala samihim haka da kuma ya toshe jinsu wa ala absarihim bishawa sannan kuma akwai lullubi akan ganin su walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma Allah subhanahu wataala ya toshe zukatan su da jinsu ya sanya lullubi akan ganin su saboda kafirci su ina ba zan gane su ne da suka kafirta ne sai Allah ya saka musu da wannan sakayyar kamar da Allah ya faɗa wani wuri yace bal taba'a Allahu alaiha bi kufrihi ina ba dan gane Allah bai tashi shafi zukatan su ba sai da suka yi kafiri kamar da Allah ya gina mana aura daban-daban Allah Allah sai ya ce mana falamma zagu azaga Allahu qulubahum suka karkata Allah ya karkata da zukatan su mana su suka fara yi kamar da mu zo mu gannan ya sifa ta mana munafikai bi fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada suraka sune suka zabi kafiri sai aka saka masu da yi wannan sakamakon saboda haka wannan yana nuna mana idan mutum ya zabi kafirki, ya zabi sabon Allah ko idan yayi nisa a cikin wannan kafirki da sabon Allah to zai dawo ba wani hasken imani da zai iya shiga zuwa ga zuciyarsa, saboda kafirkin da sabon zai toshe jinsa ya toshe zuciyansa ya kuma sa lullube kan fiskansa. Ma'am, kada shi ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما subhanahu wataala zai fara sifanta mana kashi na uku daga cikin mutane wadanda suke su ne munafikai kamar da muka faɗa aya ta hudu aya guda hudu a farko ta sifanta mana muminai sai kuma aya guda biyu ta sifanta mana kafirai to yanzu daga wannan aya ta takwas har zuwa aya ta 20 ayoyi guda goma sha uku duka tana magana ne akan munafikai Daga ayoyin da aka sauko wajen sifanta su ya fi na sauran kashi da shi na mutane saboda mai saboda hadari shi mutane ne waɗanda cutansu kan musulunci ya fi cutan kafirai shi yasa Allah subhanahu wataala yake jan hankali mu ne game da lamarin munafikai domin mu kasance mu yi hasara da su ina ba ta mu gani asali babu munafikai a makka ina fata mu gani shekara goma sha uku manzara yana maka yana kiran mutane zuwa ga musulunci mutane kawai su rabon gida biyu ne kawai akwai mummunai, akwai kafirai saboda me saboda musulunci yana cikin rauni duk wanda bai yadda da musulunci duk wanda yake adawa da musulunci baya bukata yayi wani boye boye ƙoro mutane suke nuna adawa su da kiyayar ga musulunci to amma da manza Allah ya zo ya hijira zuwa Madina to annan ne aka fara samu munafikai ko a madina farkon da manzo Allah ya iso madina a madina akwai kabilan larabawa guda biyu akwai kabilan eh, hazraj da kuma aus sannan kuma akwai kabilan yahudawa guda uku akwai banu kainuka akwai banu quraiza akwai banu nadir su ma waɗannan kabilun laraba aus da khazraj su ma suna bauta ma gumaka ne kamar da sauran kabilun laraba suke a kewaye da su da manzo Allah ya zo sai zama so da yawa daga cikin kabilan Auf da Khazraj na Laraba sun shiga musulunci wasu kadan daga cikin Yahudawa irin su Abdullahi bin Salam da wasu kadan su za su shiga musulunci aka ci gaba da rayuwa haka akwai musulmai akwai kafirai har zuwa sanda aka zo aka yi yakin Badar da aka yi yakin Badar ne musulunci ya daukaka tunda musulmai suka ci yaki a wannan yaki sai zama to musulunci ya daukaka to a lokacin ne haura waɗanda ba su tashi musulunci ba suka ji tsoro suka ce gaskiya tun da lamarin annabi Muhammad da addininsa ya daukaka yanzu to dole mu yi kokari mu shiga addininsa ba don komai ba domin mu kare jininmu da dukiyarmu to sun san cewa idan ba su shiga ba ana nan nan gaba idan rikici barke tsakanin musulmai da kafirai to za ka shi suka ce bari mu shiga domin mu samu kariya mu samu aminci akan dukiyarmu da kuma jininmu sannan kuma kare akan haka idan mun nuna musu muna tare da su kaga idan su ne suka ci galaba za mu dan samu wani abu a cikin ganiman da za a raba ina mata mun gane to da haka sai suka shiga musulunci da niyan su samu kariya kuma su more kuma ganima to daga lokacin ne aka fara samun munafikai munafiki shine wanda zai nuna musulunci a bayyane ya boye kafirki a zuciyarsa kamar ya shiga musulunci ta wannan kofa ya fita ta wani kofa ne ina ba samu gani wanda shine annifaqu al-i'tiqadi babban munafici ne wanda duk ne irin wannan duk wanda ya kudurta irin wannan wannan ba musulmi bane ya fita musulunci akwai Annifa al-amali shine muke zamanto yana aikata wasu ayyuka na munafukai amma bai kudurta manafici a zuciyarsa ba yana fata magana wannan ana kiran shi annifaqu al'amali ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya kada mana a wasu hadisai ke cewa a ayatul munafiq salaba alamomin manafiki guda uku ne idan ka gaba in yayi magana zai karya wa idan wa'ada khalafa idan ya alkawali zai saba wa idan tumina khana idan aka bashi amana zai yi hainci duk mai irin waɗannan ayyukan za mu sai yana yin aiki irin aiki nan munafikai amma ba lallai ba ne ya zama to ya kudurta wannan a zuciyarsa sai zama to ya yi babban laifi amma da bai fita daga musulunci ba ina ba ma zama da wannan nifako al'amali kenan to wanda ya zama to ya kudurta babban munafici a zuciyarsa nifako al'itikadi ya kamata mu sani ana masa mu'amala bisa ga abin da ya bayyana ya bayyana ne a zahiri tunda ya ce shi musulmi ne ana sa a matsayin musulmi hukuncinsa ba daya bane da kafiri duk da cewa kafiri ne amma a nan duniya ana masa mu'amala mu'amala na musulmi saboda haka sabanin kafiri wanda ba za mu aura masa 'yarmu mu ba ina fata mu gane sai dai ya zama su daga cikin ahlul kitab eh, eh ko da ahlul kitab ne ba ba mu armu ba su ne ahlul aka ba su da eh, an ba mu dama mu aure matan amma su ba ba su dama su aure matan ba saboda ka kafir ko ne ne tawa ahlul kitab ko ahlul kitab ba zai aure yar musulma ba to amma shi manafiki zai iya auren yar musulma ina matan gane saboda mai a zahiri musulmi ne haka nan kuma idan yanka za mu ci haka nan kuma idan ya mutu za mu masa sallah za mu binne shi a mu. saboda mai gaba da duk hukuncen kuce da ake ma musulmi shi ma ana masa wannan hukunci ina fata ta magana amma a ranar ta kiyama matuka ya kudurta babban ta zuciyarsa to yana ma kasa da kafire a cikin wutan jahannama ina ba ta magana saboda ga ya kamata mu fahimci a anan duniya muna masa mu'amala mu'amala musulmi ne to wannan shi ne. saboda ka daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mana bayani akan lamarin su Allah ce wa minan nas daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir daga cikin mutane akwai wanda yake cewa ya zai ce amanna billahi wa akwai wanda za su ce mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma mun yi imani da ranar karshe Allah ce wa ma hum bi mu'minina amma kuma alhali ba mu'mine bane su mana imanin su a baki yake kawai kamar da Allah ya ga a cikin sunan munafikin ismene idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulun ba. ko ba ka ne Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun yana wannan abin da suke fada kariya ne baya bai kai zuciyarsu ba to wannan shine abin da Allah ke tabbatar a nan suna cewa mun imani da Allah mun imani da ranar karshe amma kuma ba mu'mine bane Allah ce yukhadi'una Allah walladina amanu a ganin su waɗannan munafikai a ganin su gani suke gaban suna yaudaran Allah da waɗanda suka yi imani Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum amma fa ba su yaudaran kowa a fafi kawunan su wa ma yash'urun sai dai kuma ba su jin haka ba su jin cewa su suna yaudaran kansu su a ganin su suna yaudaran Allah ne suna yaudaran mu'mini me yasa suke gani haka saboda suna gani Allah da mu'mini ba su san abin da ke cikin zuciyarsu ba ko ba ka bane saboda su a bayyane suna sun mummune ne amma ba san abin da suka boye a cikin zukatansu ba sai zama to a haka sun yaudare mutane sun yaudare Allah ina ba ta muka ne eh, to amma wannan shirme ne ko ba bane, tun tunda Allah subhanahu wataala sa ya kewaye komai da kowa Allah ya sa abinda ka bayyana ya san kuma abinda ka boye a cikin zuciyanka ina fata muka ne da saboda ka shi yasa Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba sa yadda kowa a face kawunan su saboda mai wasu za su yaudare Allah ba Allah ya sa abin da suke ciki na Allah ce fi qulubihim marad Allah ce a cikin zukatan su akwai cuta akwai wata cuta fa zadahumullahu marada sai Allah ya kara masu da wata cuta walahum azabun alim to suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibun saboda abinda suka kasance suna yi na karya ina fatan bane. Allah subhanahu wataala zai azabta da su don haka wannan na cikin babban sifan manaziki duk wani manaziki mayaudari ne eh, duk wani manaziki yaudari ne sannan kuma yaudaran yaudaransa za ta kare ne a kansa tunda Allah ya ce wa ma yakhda'una ila anfusahum ko ba ka bane so haka yaudaransa zai kare ne zai kare ne a kansa na'am sallallahu alaihi وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما عليهم الناس قالوا قالوا أنتم كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون نعم no. أبنكما har wa yau Allah na sifanta mana sifofin su Allah ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ard Allah ce idan aka ce musu kada ku yi barna a bayan kasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslimun kace ai mu masu gyara ne kawai mu mu ba barna mu yi ba abinda muke yi ai gyara ne ma muke kawo wa cikin al'umma ina mata mu gani Allah ce ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun Allah sai ku saurara lalle su su ne mabarnata walakin la yashurun amma kuma su ba su jin haka ba su gani su mabarnata ne suna gani su masu gyara ne to wannan shine sifan munafiki a kowane zamani har zuwa wannan zamanin nan, akwai mutane da yawa wanda a zahiri muna ganin su musulmi ne amma kuma za ka duka ganin su kullum abubuwan da suke yi barna suke yi a cikin al'umma idan kuma aka yi masu magana sai sai ai su masu kokari kawo gyara na cikin al'umma su masu kokari daidaitawa da tsakanin mutane za ka samu mutum ya ce shi musulmi ne amma shi ne kan gaba wajen da cewa maza da mata duk da ya akwai masu wannan ko baka wannan wai su suna kare haƙoƙin mata su suna kokarin su daidaita tsakanin maza da mata a cikin zane ba ana su masu gender equality kuma wai su musulmi ne bayan suna karanta a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar mana walin rijali alaihinna daraja ko ba ka Allah ya fifita maza akan mata da daraja amma su kullum suna cewa babu wani babu komai su kawai da maza da mata bidanin wai wannan ci gaba ne kuma da sunan musulmi ne waɗannan mutane kaga barna suke yi amma kuma an su magana sun ce su masu gyara na masu kokarin kawo gyara na cikin al'umma ina ba ta gane za ka same su su ne masu yakan duk wani abu na addinin musulunci su ne suke ma musu zagon kasa amma kuma da suna suna kokarin kawo gyara ne don haka za ka same su suna yakan hijabi za ka same su suna yakan mekabi za ka same su suna yakan gemu za ka same su suna yakan a yi hukunci da shari'a za ka same su suna yin abubuwa iri-iri wanda ya saba karantar addini amma kuma musulmi ne waɗannan mutane ina fata mun gane kuma in kai musu magana za su ce su masu jawo garan so haka wannan waɗannan irin waɗannan mutane munafikai ne kawai cikin al'umma ina ba tsawon gane munafikai ne amma kuma ba su jin haka kamar da Allah ya ce Allah ce su ne asalin masu barna amma kuma ba su jin haka a zuciyarsu wannan kuma yana karnuna mana wato illan munafiki da kuma kafirci ma'ana ta inda sun koma suna gani mugun aikin su a matsayin abu mai kyau idan mutum ya shiga irin wannan halin to ba mai iya shirar da shi ba Allah ba afa man zujjira lahu su amalihi fara'ahu hasana kira an kawata masa mumuna aiki sa ya koma yana ganin shi abu ne mai kyau to irin wannan sai dai shari'a Allah in ba haka babu yanda za gara jahili akan irin wannan saboda shi jahili ya yarda cewa bai sani ba ko ba kawai idan aka karantar da shi mai yiwa ya karbi ilimi ya karbi shari'a amma shi wannan gani yake ai shi ya ma fika ilimi to ka ba zai ma yarda da abin da kake tsira masa ba saboda ka wanda yana cikin mugun hali sosai na kakan ga dan gawa Allah ya ce wa idza qila lahum aminu idan aka ce masu aminu kama amanan nas aka ce masu ku yi imani kamar da mutane suka yi imani qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha yanzu shi mu ne mu yi imani kamar da wawaye suka yi imani Allah ce ala innahum humus sufaha Allah ce ala ku lallai lalle su din su ne wawaye walakin la ya'lamun amma ba su sani ba su a wurin su sahabban manzo Allah musamman muhajirun wawaye ne saboda me ya za su yi su bar dukiyarsu a Makka su bar iyalansu su sha wahala su yi hijira don kawai suna so su yi addini na Muhammad suna ganin wannan wauta ne ta yara su bar rayuwarsu da suke ciki na jin daɗi da aminci a garin Makka su sha wahala su zo nan Madina su zo su zamanto sadaka ba su da komai wai kawai saboda addinin musulunci a wuri su wannan wauta ne saboda shi yasa suke cewa idan aka ce musu ku yi imani kamar da mutane mana mu'mina suka yi imani su ce yanzu ne mu ne mu ne zamu imani kamar irin wannan wawaye Allah ya ce ala innahu musufaha a su ne wawaye saboda me idan mutum duk sanda mutum ya bar shiriya ya kama hanyar bata ai wannan wawanci ne duk sanda mutum ya bar abin da zai amfane shi duniya da lahira ya je kama abin da ba zai amfane shi ba abin da zai jawo masa ya jawo masu cikin wuta akwai wancan da ya ka wannan ba da ya ka wannan shi yasa Allah ya ce sufaha ai su ne asalin wawaye walakin na ya'lamu sai dai ba su sani ba na'am sallallahu وَإِذَا لَقُوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا نعم. التي وإذا لقوا الذين آمنوا idan suka hadu waɗannan munafukai idan suka hadu da waɗanda suka yi imani qalu amanna sai ai mu mun imani wa idza khalau ila shayatin amma kuma idan suka kebanta da shaytanunsu qalu sai su ce inna ma'akum ai mu famna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un ai mu kawai muna izgili ne da waɗannan mu'minai idan suka zo wurin mu'minai su ce ai mu ma mun imani dan su ce la ilaha illallah su ce muhammadu rasulullah ka mu imani amma kuma idan suka ware suka suke tare da shaytanunsu malam suka kafa da akira da shaytanunsu ana alfi manyan su manyan su da kuma wasu daga cikin da kuma yahudawa da suke tare da su a cikin garin madina idan suka ware zuwa ga shugabannin su da kuma yahudawa da suke tare da su sun ce inna ma ai muna tare da ku inna ma nahnu mustajibun mu kawai izgili muke ma wadannan yaudarar su muke Allahu yastahzi'u bihi Allah subhanahu ta'ala yana yin izili da su wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kuma yana masu talala a cikin shishigin su amamuna su masu ilmuwa ne Allah subhanahu ta'ala yana yi masu izini ne ke nufi da wannan wasu malamai suka ce Allah subhanahu ta'ala zai saka masu da sakamakon izinin su a ran tashin kiyama wasu malamai suka ce abin da ake nufi da haka shine Allah zai sa mu'minai su ma za su yi masu dariya Wani yau ladina amanu nina al ya zuhakun ko ba ka wane على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما قالوا يفعل سورك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون راند مؤمني سوما ذا سيما كافري تهريا أن تلقيما سوما ذا سيما في إذن هنا باتا مغاني سأنكما الله يساعد به ويمده في طغيانين الله na masu talala a cikin shishiginsu ai kyale su Allah subhanahu wataala yayi ko ba kama ne su suna gani ai sun samu aminci idan ya ke ya barke tsakanin musulmai da kafirai ba za ta wasu ba sannan kuma idan aka samu ganima za a da su mu'mine ne haka za su yi ta irin wannan tunan suna ganin kamar sun samu aminci har zuwa kwatan Allah subhanahu Ta'ala, sai ya kama su da azaba ina ba zan gane wannan shine talala da Allah subhanahu ta'ala yake musu kamar da Allah ya fada mana a wani wurare cikin alƙur'ani yake falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay ko ba ku ne hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan ko ba ka bane Allah ce falamma nasu ma zikiru bi da suka manta abinda aka tunatar da su akai fatahna alaihim abawa kullu shay sam ka bude musu ko kofofin kowane abu saboda ka ce za wani lokaci idan mutum yana kafirci yana sabo Allah kuma yana kara samun cigaba a ayyukansa to me yiwa Allah subhanahu wataala yana masa talala ne ko ba ka bane haka sai ya manta sai ya ta jin dadin sa su a wurin su ta ganin wannan ai alama ce cewa Allah yana son su kai ka ce kai ustazu ne ga kana kana ta fama da talauci duk abin da ka nema baka samu mu ga muna muna muna abubuwan da muka gada ma kuma muna kara samu ci gaba saboda ai wannan shi ke nuna cewa mu ne ma Allah yake so kai Allah ba son ka ce baka ka samu ci gaba rayuwa haka suke gani kowa ga ne to Allah ya ce ai da ganga yake Allah sai ya bude masu kofofin duka komai hatta idza farihu ma utu har idan suka yi farin ciki da abinda aka ba su akhadnahu baktatan sai mu kama su fatam saboda bai ba zai samu daman tura kuma ba fatam mutuwa zai mutu masa to haka su ma waɗannan munafikan suna gani ai su sun yadda musulmai an ba su aminci suna samun ganima za su gaba haka har kwatam mutuwa zai zo masu kawai Allah ya kama su to wannan shine Allah ya sa zubi wa ya mutum fi tsugunahi fi tsuguyanihi ya mu suna dimuwa suna yawo ne a cikin bata da kuma duhu Allah ce ulaika allazi nashtarau dalalata bil huda sune wadanda suka sayi bata da rabi Rabi rabihat tijaratuhum saboda haka kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu mumsiri kuma su kasance shiryayyu ba na'am sun sayi mata da shirya wannan shi ma alama ne na wautansu ko waka bane duk attajiri yana kokari ya sayi abu mai kima ne da dukiyansa? ko ba ka bane dukkan da mutum ya je kasuwa ya doki dukiyansa ya sayi lalataccen abu ai yayi wawanci ko ba ka bane kuma yayi hasara to shi yasa Allah ce fa ma rabbi hak tijaratun kasuwancin su bai riba ba wa ma kanu muhtadin sarfa ba kasance shirye ba na sallallahu مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بالنسبة فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمر فهم لا يرجعون كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم الصواعق حذر الموت والله يحيط بالكافرين يكاد البحر يخطف أبصارهم كلما أضاء له مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير نعم anan Allah subhanahu wataala ya buga mana misali guda biyu domin mu fahimci halin da munafikai suke ciki misali na farko da Allah ya buga mana Allah ce matsaluhu watan kwajin su misalin su ga da zai sauka da nara misalin wanda ya kunna wuta ne mutum ne yana cikin duhu tsananin duhu ba haske ya sha wahala ya nemi wuta ya kunna wuta falamma adaat ma hawlahu to a lokacin da wannan wutan ya haskaka abin da yake kewaye da shi shi wannan mutumin da yana zaune a cikin duhu baya ganin komai bai san abin da ke kewaye da shi ba baya gan komai yayi kokari ya samu wuta ya kunna wutan ya kawo haske sai ya iya gane abubuwan da ke kewaye da shi da abin da zai amfane shi da abin da zai cutar da shi duka ya gansu a kewaye da shi ya fara jin daɗi ya samu haske zahaballahu bi nuri sai Allah ya tafiyar da hasken su wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun sai Allah ya bar su a cikin dufai ba sa gani ya kuke tunanin mutum zai mutum ne yana cikin dare dare sosai wanda baya gani komai malu suka ce bal ana ma nufin daren da akwai girgije sosai za a yi ruwan sama kaga asali ga duhun dare sannan kuma ga duhun girgije ko ba kama ne sai ya kunna wuta wutan ya haskaka masa awon da ke kewaye da shi kawai ya fara farin ciki sai wutan ya sai ya bar su a cikin dufai ba su gani ya zamanto suna fama da duhun dare suna fama da duhun girgide suna fama da duhun da wutan ya kawo masu saboda mai wutan gashi nan yana ci amma babu haske saboda zafin wutan yana samun su zafin wutan na ci su amma kuma ba su amfana da haske wutan ba sai zama suna cikin dufai to haka munafiki yake ina ba gane shi munafiki kafin zuwa musulunci madina yana cikin duhu shi ma ko ba ka bane yana bauta ma gumaka da sauransu sai musulunci ya zo madina sai ya samu haske ko ba ka bane ya samu haske to amma kuma saboda bai yi imani na gaske ba ina ba ta gane sai wato haske musulunci bai amfane shi ba sai Allah ya tafiyar da wannan hasken ya kasance yana cikin madina amma kuma yana rayuwa a cikin mata haka ya ci gaba har mutuwa ya zo masa kwasan ne ya tsinci kanshi a cikin kabari saboda haka ya tsinci kanshi a cikin duhun kabari da duhun kafirki da duhun munafici sannan kuma uwa uba da duhun wuta na jahannama da zai zuwa masa a cikin kabarinsa hakan bai amfana ba to wannan shine halin munafiki Allah ya saboda haka su zama so mun. su zamanto kurame bukmun bebaye umyun makafi fahum la yarji'un saraka su ba za su dawo ba mana ba za su dawo kan hanyar gaskiya ba sun zamanto kurame bebaye makafi ba wai ba su da kunne ba ne ko kuma ba su da ido ko ba su magana a suna da shi amma kuma baya amfana da su kamar da alaiki mana fama azna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum ko waka bane mana jin su da ganin su da dan su bai amfana da su ba ina fatan ga sauraka sun zo to kaman waɗannan ma bebaye kurame da kuma makaf raka, ba za su dawo ba akan gaskiya ko da su suna gani ai su kan gaskiya suke saraka bayan da za yi su dawo kuma ba sai Allah ya sake buga mana misali na biyu Allah ce au kasayibin as sama'i ko kuma misalin su kamar girgije ne wanda zai zubar da ruwa daga sama wanda zai mana ruwa wanda wanda zai zubar da ruwa daga sama yadda a cikin wannan girgijen ne zuluma akwai dufai akwai duhu da yawa sannan kuma wa ra'dum akwai tsawa wa barkun akwai walkiya yaj'aluna asabi'ahum fi azalihim min as-sawa'iqi saboda haka suna sanya eh, yatsunsu a cikin kunnuwansu minas tsawaki saboda tsawawaki da tsawawaki suka yawa suka fara sa hannunsu a cikin kunnuwansu hazarar mo saboda tsoron mutuwa alati wallahu muhitun bil kafiri Allah subhanahu wataala a kewaye ke da kafirai Allah ya kewaye su da ilminsa da kwafla da saninsa alati ya kadul barku ya abu absarun yaqtafu absarahum Allah ce wato albarku walkiyan ya kusa ya fizge ganin su ya faushe masu ganin su saboda tsananin haske kullama adaa lahum mashaw bihi duk sanda wannan walkiyan ya haskaka masu sai su yi tafiya suna cikin tsananin duhu ba su gani komai saboda duk sanda walkiyan ya haskaka masu sai su yi tafiya ciki wa idza azlama alaihim qawm amma kuma idan ya rufe su da duhu sai su tsaya cak ba za su tafiya ba Allah ce walau sha Allah da Allah ya gan dama na zahaba bi sam'ihim da sai Allah ya tafiyar da jinsu wa absarihim da kuma ganin su inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wa ta'ala ne iko ne akan komai wannan misali da na biyu akan su munafikai suna tafiya mutane ne misali suke tafiya a cikin dare hananin duhu ga kuma girgije yana zubar da ruwa saboda haka ga duhun dare ga duhun girgije ga duhun tsanin ruwa da ake yi suna cikin wannan halin ba su gani gabansu su ba su gani ba su ba su gani gome ga kuma tsawa da ake yi wanda idan tsawa warkin yayi yawa saboda tsoron mutuwa sai su sa hannu a cikin kunnen su idan walikiyan ya haskara masu sai su gan gaban su sai su dai tafiya kadan idan ya walƙiyar ya ɗauke ya rufe su da duhu sai su tsaya ta to haka shi munafiki yake ina fata mun shi munafiki yana cikin duhu kafircinsa yana cikin duhu munafikinsa yana cikin duhu duhu sabon Allah subhanahu wataala da yake to idan aka karanta masa alkur'ani ya ji abin da ya masa dadi shine kamar haske ko kuma idan aka yi yaki aka samu ganima sai ya ji dadi da ganima da aka ba shi, ko ba aka bane sannan kuma aminci da ya samu na dukiyansa da da jikinsa to amma kuma idan aka saukar da ayoyi kuma wadanda suke magana akan umarni Allah da abin da Allah ya hana wanda suke magana akan sifofinsu tunda Allah yana tattauna masu asira cikin alƙwani waɗannan ayoyin ba sa su bi su ne kamar tsawon sai su sa hannunsu a cikin kunnensu su toshe kunnensu ba sa so su yi irin wannan magana ko ba mi ji wannan to shine Allah subhanahu wa ta'ala masu kawo ai Allah su wa ta'ala a kewaye yake da lamarin shi idan Allah ya gan dama ai ba wai ba sai sun toshe jinsu da kansu ba Allah na iya tattar da jinsu ya zama to ba za su ji ba kuma ba za su gani ba sai zama to ba za su amfana da waɗannan gabobin jikinsu ba ina ba ta gane to wannan shine halin munafiki saboda haka yana so ya ji dadi da hasken musulunci amma kuma baya so ya bi umarni Allah subhanahu wataala baya so ya hanu daga abin da Allah ya hana yana so ya samu ganima amma kuma baya so ya fita yaki idan za a fita yaki sai sai sai ne wani uzuri ba zai fita ba idan an zo a cikin rayuwa to da ba muna tare da ku ko haka wani so haka wannan shine halin munafiki shi so yake ya amfana da musulunci amma kuma a kasa yana ma musulunci zagon kasa so yake ya fitar da musulunci ko aka anan mu fahimci fasaha alqur'ani sai da yake baka mana misali wanda kina nuna mana hakika ne wato wadannan munafikai lokaci ai ko eh to haka za mu tsaya kamar da muka fada aga tun daga aya ta 8 har zuwa wannan aya karshen aya ta 20 duka Allah subhanahu wataala na sifanta mana wato halayen munafikai ba don komai ba domin mu yi hasara da su domin mu kiyaye su saboda akwai su a kowane zamani har zuwa wannan zamani akwai mutane masu saka rigar musulunci amma kuma suna yakan musulunci ne ina ba tambayar saboda dole musulmai su san su kuma su yi hatara da su abin makaranta dai alibamu mu ladan ta inda muka kuskure ali ya fi mana wasu baraka Allah bi hamdi shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alibamu ba ta wa alaikum salam a ah, ba fasara wannan ba na'am a ah, yakadul barqu yaghtafu absarahum Allah yace wannan albarku walkiyan ya kusa ya fizge ganin su saboda tsananin haske yana madan gani na'am Thank you. ya aure wanda ba musulman mana krista kenan ya aure krista sannan kuma ya zo a yi yara masu kuma ta jayashi don kwashe yaran sun fara zuwa soci ba menene hukuncin wannan aure aure yana nan Allah su mazala ya halatta auren ahlul kitab ina mata sura ka babu ne kamar auren su sai dai kuma Allah su wa wata zai kawa shi da laifi na takacin da yi da iya musulunta da yaransa ba saboda Allah su wa ta'ala mana ya da zina amanu ku anfusakum wa ahliku nara raka wajibi na kansa ya yi ma yaransa tarbiya na musulunci ina mata muka ne tun bai yi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai kama su lafi wanda suka ce amma auren su ya inda ta babu kuma da wannan auren na akwai ta babu lokaci Eh, walala abinda suke nufi da haka su ne sanadin haka su ne sababin haka ina fata mun gane amma komai yana hannun Allah subhanahu wataala da tsadar rayuwa da saukin rayuwa duka yana hannun Allah subhanahu wataala ina fata mun gane to amma ayyukan mutane shine sanadiyan wanda na abuwa raka idan shugabanni suna da eh, su suka yi sanadiyan jawo eh, wata tattalin arziki suka yi sanadiyar jawo wahala na rayuwar mutane su ne suka yi sasa arzikin mutane da sauransu dole mutane su galle biyu su suna ba samun gane amma bai kamata mutane su uh, kudurta cewa su ne suka halici waɗannan abuwa ba ko mai yana hannu Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kuma akwai sabab akwai sababi ma su ne suka zama su waɗannan abuwa da suka faruwa wallahu ta'ala alam Allah ya samu